وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai ɗimbin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 27 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa 1439 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 11 miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara kuma muna cikin aya ta 180 inda a kanta ne za mu tashi a gabaninmu fara karatu kamar yadda na yi bayani a karatunmu na alwabilu sai ranar laraba da ta gabata akwai wasu ayyukan alkhairi guda biyu da kullum kamar yadda muke fada su ne ribar wato ra'asul mal da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wa mutum a nan duniya abinda kai da dukiyarka ne dukiyar taka aikin da kai da dukiyarka ita ce dukiyar ba abin da ka aji ba ko ka mutu aka gada annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da ya tabbata yana cewa ya qulu adama mali mali fa halaka min malika illa ma akalta fa ablaita illa ma akalta fa ablaita aula bista illa ma akalta na'am aula bista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita dan adam kullun yana cewa dukiyata dukiyata annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma kai dan adam baka da wani abu a cikin dukiyarka sai abinda zaka ci daga wannan dukiyar kuma ka kasayar da shi ko abinda zaka sa sutura ta tsufa ko ka gaji da ita ka bayar ko kuma abinda za ka ɗauka ka bayar don Allah ya ce to wannan shi ne zai wanzu wannan shi ne dukiyar taka ta hakika kullum idan aikin alkhairi ya taso akan tallata shi ga mutane wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya shine zai rabauta da wannan aiki sai ka gaskewa ya saka jarinsa a ciki kamar yadda na ce muku muna da ayyuka guda biyu ɗaya mun daɗe da fara shi wajen shekara uku mun ci ƙarfin satun da mun yi kaso biyu bisa uku na aiki ɗaya kuma bai fi wata biyu ko uku ba da tasowa na farko shi studio da muke shiryawa wacce a cikinta za a rika gabatar da karatuttuka ana ɗauka sawa'un karatuttuka da za a sanya a kafofin watsa labarai masu hoto ko kuma karatuttuka da za a ɗauka a sanya a cikin kafofin watsa labarai na rediyo ko wanda za a saki a cikin kafofin sadarwa na zamani kamar yadda kuka sani muna da bukatar wannan kwarai da gaske saboda akwai shirye-shirye da wake sanyawa a rediyo ba wai rediyon muke zuwa mai ba mukan yi su ne a gidajenmu sannan mu bayar aje a saka to wajen yin rikodin din nan kamar yadda na faɗa a wancan ranar laraba wajen yin rikodin nan muna gamuwa da abubuwa ba za mu same shi yadda muke so mutum da ba a siriyo muka yi shi ba wani lokaci sai a zo yi kamar lokacin da muka yi halafat akan tarihin sayyidina usman mun yi halaka ta kai talatin ko ko ta fi talatin ba talatin da nawa da biyu to duk a cikin falo na makarkari da ni da mala alƙasar wani lokaci za a yi to sai mun yi ta famar kafa doka ga yara saboda kowane lokaci suna iya zuwa su bata mana aiki wani lokaci za mu zo ana yi makota ana kwale-kwale saboda ko ya ɗauko kafinta yana masa gyara to babu yadda za a bi wani lokaci za mu zo muna yi sai mu ji wani ya tayar da injinsa to mu shiga tunanin ina za mu koma ina ne ba za mu koma wani lokaci za mu zo kusama a cikin damana sai mun fara sai ruwa ya ɓarki in ana ruwa kwano ruwa yana sauka ka ba za ka iya yin komai ba ko yana shatata a ƙasa muna cikin yawan lokaci manyan motoci za zo su ta hon wasu ma kamar sun san da muke to sai mun tsaya mun riƙe numfashin mutukunna har sun wuce sannan wuce to mu ci gaba da gaba a yanki to mutane da yawa ba su sanya ake yin abin ba mu da muke mu muka sanya ake wani lokaci sai mun zauna guri sai mu ga kai wurin nan ba zai yiwu ba sai mu tashi mu nemi sake guri malam abdurrahman ah, malam alqasim ya san dai yadda muka yi ta fama a wancan lokaci saboda studio din da muke hadawa ta kammala ba da ta kammala duk waɗannan abubuwan ba za su zo su za mu fuskance su ba to amma duk da haka mutane sai kaga idan aka ce rana ɗaya ko ba a yi ba ko an maimaita sai waya mala alƙasim ya ba mu ji ba ƙara alƙasim ya ba aka za ba bai sanya aka yi aka ɗauka ba bai sanya aka yi shirin ba to saboda haka muna son mu samar da studio waɗanda dukkan karatuttuka da waɗanda ba wai waɗannan da ake ana su kaɗai ne karatu ba lokaci za a ga wani abin da ya kamata a shirya program domin a watsa shi ga al'umma saboda bukata to ana bukatar a samu wurin da aka shirya don wannan to a gaskiya mun kusan akwai yan uwa waɗanda sun taimaka Allah saka musu da alkhairi aikin yayi nisa to akwai abin da ya rage muke sanar da al'umma cewa Allah ya kawo waɗanda za su sanya jarinsu a cikin wannan aiki na alkhairi wannan sadaka jariya na san yanzu abin da ya rage a cikin aikin ba zai ci sama da miliyan biyu ba zai kammala cikin yadda muke so akwai abu na biyu akwai abin nan ɗakin karatu da muke da shi wanda muna da littattafai masha Allah ba laifi suna da yawa Dalibai sukan zo daga ko'ina da masu bincike da malamai su yi nazari a cikinsa ana buɗe shi tun daga bayan la'asar har zuwa karfe tara na dare a wannan ɗakin karatu mun yi sa'a a cikin 'yan kwanakin nan watannin da suka gabata wani ɗan'uwa da muke da muka daɗe tare da shi a publisher ne shi ya buga littafi na phd al-madrasatul hadithiyya ya nemi cewa mai zai hana tunda muna da public library mai zai hana ba zai turo mun sunayen wasu masu taimakawa a cikin aikin Allah ba rubuta takarda a bashi shi zai kai musu insha Allah za su taimaka mana da littafai masu tarin ya turo mun sunayen su ni ban san su ba sunayen kawai na gani na zaura na rubuta masa na tura masa ta email sai gashi ya turo mun cewa an saya mana littattafai wanda kimarsa sun fi miliyan goma domin sun kai wajen katan katan 120 da wani abu kuma littafai ne masu kimar gaske masu gwalagwale da daraja da ilimi mai yawa a cikin su dalibin ilimi idan ya gansu sai ya zama da yawo to an kawo su kudin kawo su ma da komai har zuwa najeriya kusan miliyan ɗaya da rabi wani bawan allah ya taimaka aka kawo su nan najeriya suna nan mun zauna mun wawware na hadisi daban na tafsiri daban na fikihu daban na usulu daban na duga daban na komai mun wawware su mun musu stamfi na ita shi labarare din to amma muna jiran mu samu wanda zai taimaka mana da kantocin da za a dora su a kai na sanya wanda zai mana kantoci masu kyau kuma waɗanda za su daɗe babu maganar a canza su ya kawo mana lissafin kantocin da za a yi su cinye wannan littafai na miliyan goma amma kantocin ba zai kai miliyan ɗaya ba kusan dai miliyan ɗaya ne ba kaɗan to kaga ina ga akwai abin kunya a ce na sake rubuta na tura waɗannan mutanen cewa ga shi an kawo littafai suna nan suna ta ƙura amma ba mu da kuɗin da za mu yi ba mu da miliyan ɗaya da za mu yi kanta da Allah a taimaka a turo min da kudin da za mu yi kanta ina ga in na haka kuma kuma na ba ku kunya gaske akwai zubar da mutuncin kasar ma gaba daya ta irin kasa ce wannan a ba ku taimakon kayan karatu na ilimi da ku da 'ya'yanku da wasan da ma za su zo ba a san iya ranar da za a lokacin da za a ɗauka ana amfani da wannan watakila har yau matanadi ana morar wannan abu amma ku kasa samu hada miliyan ɗaya da za ku yi kantocin da za ku ɗora su a kai to littafan suna nan suna ta ƙura duk sanda na shiga na gansu wallahi hankali na na tashi ba cika zuwa in tallata bukata ba a cikin ku yawanci na kan bi daidai ko waɗanda da sun cewa suna taimakawa su taimaka a yi abu ba tare da an kawo shi nan ba to amma tun da ga na kawo shi nan to ina cikin damuwa saboda ka muna fatan in uwa za su tallafa mu ga cewa da littattafan nan da aka kawo an yi musu muhalli mai kyau Allah subhanahu wata'ala ya ba wa kowa ikon taimakawa idan ma ba za ka iya taimakawa ba to ka isar da shi ga wanda kasancewa mai taimakawa ne akan irin wannan aiki za mu ci gaba da karatun أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم آه كمر يندى ɗan uwa yake tunatar da ni inda za a kawo taimakon ana iya tuntuɓa ta ko kuma a tuntuɓi malam alƙashin. insha Allah ku a karɓo lambar wayarsa ko lambar wayata Allah subhanahu wataala ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut an wajabta muku yayin da alamun mutuwa suka halarto wa ɗayan ku in taraka khairan in ya bar wata dukiya ya bar alkhairi alwasiyatu lilwalidain to yayi wasiya ga iyaye mahaifa guda biyu wal'akarabina da dangi mafiya kusanci haƙƙan abil ma'arufi ta hanyar da ta dace da shari'a haƙƙan alal muttaƙina wannan haƙƙi ne tabbatacce akan masu takawa faman baddalahu Allah ce to duk wanda ya canza lamarin wasiya da ma abu bayan ya ji shi fa inna ma ismuhu ya alladhina na? to lalle laifin canza wannan yana kan waɗanda suke canzawar inna allaha sami'un alim lalle allah me ji ne mai kuma gani ne faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum khafa فمن خاف من موس جنفا أو إثما أو إثما فذكر الدواء بسم الله تعالى. khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Allah ce faman khafa min musin janafan aw isman wanda duk yaji tsoron kaucewa karkacewa ko kaucewa bisa kuskure aw isman ko bisa zalunci min musin daga wanda yake yin wasiya fa aslaha bainahum sai ya kyautata ko ya danka wato ya daidaita tsakaninsu fala isma alaihi to wannan ba shi da laifi inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan kai wannan darasi shine na 121 a cikin wannan karatu namu ko a cikin wannan sura al'amarin wasiya wato musulmi ba su gushe ba suna ganin wasiya a cikin dukiya wani haƙƙi ne tabbatacce da shari'a ta zo da shi hadisi ya tabbata cikin sayar bukhari da muslim hadisin talha ibn musarrif yake cewa na tambaye abdullahi ibn abi aufa sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ce da shi hal kana annabi sallallahu alaihi wa sallama ausa shin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar wasiya a cikin dukiyarsa kafin ya koma ga Allah Faƙala sai abdullahi ibn abi aufa ya ce la annabi bai yi bai wasiya ba faƙultu kai faƙuti ba ta'alar nasil wasiya walam yusi ya ce da shi ya aka wajabta wa mutane su yi wasiya amma shi annabi bai yi ba ƙala sai abdullahi ibn abi aufa ya ce masa ausa bi kitabillah shi ya yi wasiya ne da littafin allah wato abinda yake nufi a nan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a gadansa bai bar wata dukiya da za a gaje shi a cikinta ba don haka kaga babu maganar ya yi wasiya a cikin dukiyarsa ko a cikin abin da ya bari sai dai ya yi wa musulmi wasiya ga abin da zai amfanar da su ga addininsu ya tsare musu addininsu shine su yi riko da littafin Allah su yi riko da littafin musulunci shine alkur'ani al'ada ce ta musulmi idan mamaci ya zo mutuwa a rika cewa da shi ya yi wasiya ko ya bar wasiya malamai sun yi ittifaki akan cewa la wasiyata liwarithin wanda duk zai yi gado to ba za a masa a yi masa wasiya ba wato ba za a ce an bar masa wasiyar wani bangare na dukiyar da da shi a cikin gadanta ba saboda hadisin da ya tabbata a cikin littafan sunan sun ruwaito shi daga amr ibn kharija hakanan abu dawo da tirmidhi su rawaito shi daga abu umama radiyallahu ta'ala anhuma suka ce sun ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqahu ala la hakika Allah ya bawa duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa don haka babu wasiya ga wanda zai gado annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan a hajjinsa ta ban kwana hajjatul wada' don haka kaga ashe abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wannan ayar kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidaini al-walidani sune iyaye guda biyu mahaifa uwa da uba kaga al-walidani suna cin gado uwa da mahaifi suna cin garon dukiyar abinda dan su ya rasu ya bari to kaga su an cire su daga cikin wannan aya kenan saboda annabi ya ce la wasiyata liwarisi duk wanda yake cikin magaga ba a yi masa wasiya don haka su an cire su a baya a wancan karatun mun faɗi cewa wasu wasu daga cikin malamai suna cewa alwalidin din ma suna nan a ciki tunda akwai iyayen da ba za su yi gado ba kamar wanda suke iyaye ne amma ba musulmi ba kaga ba za su gaji dukiyar ɗansu musulmi ba to me zai yi ne ya kyautata musu bayan rasuwarsa Shi ne ya yi wasiya cewa a ba su wani abu daga cikin dukiyarsa hakanan idan ya kasance bayi ne lokacin da ake bauta bawa baya gadon ɗa, domin shi bawa da abin da duk ya mallaka na mai gidansa ne to haka kaga ba magana a yi masa wasiya an aka yi masa wasiya yi wa mai gidansa ne to haka wanda ya yi rashin sa'a mahaifinsa ko mahaifinsa suka zan bayi ne to anan kaga ba za su yi gadansa ba to sai ya yi wasiya cewa bayan ya mutu a basu wani abu daga cikin dukiyarsa to wasu ka ce har yanzu dai alwalidaini din suna da ciki wal aqrabina haka nan dangi makusanta akwai waɗanda za su ci gadon sa akwai wanda ba za su ci gadon ba to kaga duk wanda zai ci gado shi ma ya fita yayin da ayar wato rabon gado ta sauka ta cikin suratul nisa'i shi yasa wasu malamai suka ce to wannan taksisi da aka samu fitar da wasu da aka yi daga cikin wannan aya shi kansa wasu malamai suna kiran shi nasakh wato kamar shafe wani hukunci ne domin dukkan wani am hadnasi am wanda aka yi aiki da shi sannan daga ba aka zo aka cire wasu daga cikin wannan nasi gaman me to wannan malamai sukan kira shi nasakh to wani na iya cewa ai wancan hadisi da muka karanta hadisin Abu Umama ko hadisin Amr ibn Kharija hadisi ne khabar wahid ne wato ɗaiɗaiku ne suka ruwaito shi bai kai matakin hadisi mutawatiri ba to ya za a yi ya shafi abinda aya ta zo da shi alkur'ani aya kuma ba ta tabbata sai ta hanyar tawaturi alkur'ani bai tabbata ba sai ta hanyar tawatur sai ta hanyar ganganku wato malamai wato marwaita da dama ne suka ruwaito ba ɗaya ba biyu ba uku ba to za a hadisin da mutum ba su bi ba ko uku suka ruwaito shi ya za a iya shafi abinda aka samu gangan kwan masu ruwaya wajen sa don haka kowa waɗanda suke cewa a al-ahad la tansafu al don abinda yake ya zo ta hanyar ɗaiɗai kuto ba zai shafi abinda ya zo ta hanyar gangan ku ba don haka wannan hadisi ba zai iya shafi wannan aya kutiba alaikum idza hadara ahadakum al mutu ba to a anan abinda mu ce an sa ga wanda zai yi irin wannan da'awa na farko dai ba duka malamai ba ne suka haɗu kan cewa khabarul wahid baya share baya mutawatir wannan magana ce ta wasu da dama daga cikin malamai sun saba musu saboda ka suna misali ma da wannan a hadisin cewa wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala la wasiyata liwaris ya shafe abinda waccan aya ta nuna na cewa ana iya wa iyaye wasiya ana iya wa dangi na kusa ko mafi kusanci wasiya saboda kaga an samu faruwar haka din tunda an samu faruwar haka to wanda ya nuna cewa waccan ka'ida ba samu gindin zama ba hmm. sannan abu na biyu a koda mun tafi koda mun yarda don kada a tsawaita surutu mu yadda cewa eh khabar wahid baya shafe mutawatiri to shi kansa wannan hadisin ko da kasancewarsa yana karkashin khabarul ahad to kusan idan aka yi la'akari da yadda musulmi suka karbe shi hannu biyu wannan kadai ya isa ya bashi karfi da matsayi na mutawatiri haka shi kansa kamar mutawatiri ne da talaqahu al-ummatu bil qabul saboda al'umma sun karbe shi hannu biyu sun yi aiki da abin da ya kunsa musulmi sun yi ittifaki da cewa Allah subhanahu ya yi bayani daki daki yadda za a raba kayan da wato dukiyar gado da mamaci ya bari a ayar da ta sauka a cikin suratun nisa'i allahu fi auladikum Allah ya yi bayanin daki daki cewa yaya za a raba gado kuma ita wannan aya kenan da muke cikin karatunta ya zan zahirinta ba shi ne muradi ba ba shi ake nufi ba tunda zahirinta yana nufin a wa iyaye wasiya a ba su wani kaso daga cikin dukiyar da mamaci zai bari wasu abin nan al'akarabi na dangi makusanta su ma a yi wasu sai a ba su wani kaso daga cikin abin da ya nuna wannan ba shi ne abin da ake nufi da gado ba abin nan da wannan aya ba don haka waɗanda suka tafi akan cewa ayan nan da muka karanta tana nan tana aiki abin da suke cewa tana aiki ne akan wanda ba zai yi gado ba wanda ba zai yi gado ba dan dan uwa ne makusanci ko mahaifi ne amma ba shi da gado ko mahaifiya ce amma ba ta da gado kuma a yi wasiya ga wanda yake mai gado da abinda ya abin da ya karu akan nasibinsa na mirasi wato yana da wani yana cikin masu gado amma sai shi shi shi wato mamaci sai ya ce duk da wane dana yana cikin wanda za su gaje ni amma na yi masa wasiya cewa a bashi wani abu cikin dukiyata bayan mutuwata to suka ce shi ma wannan yana da za yi bayani a kansa don haka waɗanda suke ganin wannan aya ayatul mawaris ta shafe ta suna cewa aiki da ita ko da bai zama wajibi ba to yana da mustahabbi ne yana nan mustahabbi ne a yi wasiya ga waɗanda suka cancanci a musu wasiya ko da kuwa ba sa cikin wato ba cikin waɗanda za su yi gado Allah subhanahu wata'ala ce faman man da ba'da ma sami'ahu wanda duk ya canza lamarin wasiya faman man baddalahu ay isa abinda zamu fahimta daga ayoyin da ta gabata shine maganar wasiya ake to duk wanda ya canza shi shi wannan lamiri yana komawa zuwa ne ga al-isa wanda zamu fahimta daga cikin siyakin ayoyin da suka gabata wanda duk ya canza lamarin wasiya da ma sami'ahu bayan ya ji abinda aka faɗa na wasici amma daga baya ya canza shi fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna to kadai laifin wannan canzawar yana kan waɗanda suke canzawar inna allaha sami'un alim lalle Allah bai ji ne mai gani wato Allah subhanahu wataala yana cewa duk wanda ya canza lamarin wasiya sawa'un shi mai bada shaida ne ko ku a'a ko shi mai yin wasiyar ne da kansa ko ta hanyar ya rage daga abin da ya kamata wato an yi wasiya an faɗa abin da aka yi wasiya a kansa aka sa shi shaida amma da ya zo ba da shaida sai ya ba da shaida cewa abin da aka bari wasiya ɗin bai kai haka ba wato ya rage wani abu daga ciki ko kuma shi wanda aka ba shi wasiya din shi ma ya canza maimakon ga abin da aka bar masa wasiya cewa zai yi da wannan dukiya ya ba mu wane ya ba mu wane ya ba mu wane sai ya canza mutanen ko ya canza kasan da shi mamaci ya bari to fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna laifin wannan yana kan waɗanda suke canzawa din tabdilul wasiyati min al-kaba'ir canza wasiyar da mamaci ya bari yana daga cikin manya-manyan laifuffuka canza inda mamaci ya ce a sa dukiya da wanda ya ce a bawa ko kuma gwargwadon abin da ya ce a bayar wanda duk ya shigo ya canza wani abu daga cikin wannan to ya tabbata cewa ya yi babban laifi idan ya kasance mai wasiyar yana da rai yana nan da ransa bai mutu ba amma ya bar wasiya sai wani ya ɗauka ya canza wasiyar wanda aka ce a bashi abu kaza ya canza da wani abu daban ko wanda aka ce a bashi a gwargwadon dukiya kaza ya canza ya rage ko ya ƙara masa mamacin wanda ya bar wasiyar yana nan da rai babu shakka wannan babban laifi ne to ina kuma idan ya mutu idan ya mutu babu shakka laifin zai fi girma domin a wannan lokacin bai da iko yadda zai yi kokarin ya gyara abin ya riga ya koma ga Allah to amma ya sani shi wanda zai yi wasiya a canza masa ba shi ke da laifi ba shi ladansa yana nan cikakke ya yi wasiya ya ce dukiya a ɗauki kaza a cikin dukiya ta a yi masallaci a ɗauki kaza a cikin dukiya ta a taimaka marayu a ɗauki kaza a cikin dukiya ta a yi kaza ya bar wannan abin yadda yake a ɗauki kaza cikin dukiya ta akwai wani ɗan uwana da ba zai ci gado na ba a ba shi kaza a cikin dukiyar to sai daga bayan ya mutu ‘ya'yansa suka zo suka hada kai da wanda shi aka danka wasiyar a hannunsa ko ma su ne aka danka wasiyar a hannunsa suka canza abin to kada ya ji cewa ko ba zai samu lada ba fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna da zunubin yana nan akan su waɗanda suka canza shi ko mai gare shi to shi yana da lada yana da cikakken ladansa domin duk wanda ya zo yin sadaka ko ya zo aikata alkhairi ya nufi aikata alkhairi da kyakkyawan niyya ya danka wannan aikin alkhairi a hannun wasu ko wani sai wannan ya canza wa abin alƙibla ko ma ya ƙi ko ya ba yadda ya kamata ba to shi zai sauki ladansa cikakke ba abinda Allah zai rage masa ciki abinda Allah yake ba wa masu wannan aiki na lada zai ba shi kamar yadda ya tabbata a cikin sayar bukhari hadisin ma'an ibn yazid ibn ma'an ah, ma'an ibn yazid ma'an ibn yazid da shi da mahaifinsa da kakansa duk sahabbai ne da shi da mahaifinsa da kakansa duk sahabbai ne ma yake cewa shi ma'an yake cewa annabi ne ma ya nema mun aure da kansa shi ya nema mun auren matar da zan abin nan kuma aka yi rigima na kai masa ƙara to yake cewa mahaifinsa yazid ya yi niyyar zai ba da sadaka ga wani bawan Allah da ya kula cewa yana buƙatar taimako bawan Allah da yana zuwa masallaci ya zauna a wani mahalli da ya saba zama shikenan sai ya ɗau wata dukiyarsa sai ya je daidai inda mutumin ne yake zama sai ya ajiye a matsayin in mai zaman ya zo ya zo ya ɗauka a matsayin sadaka da ya je ya ajiye ɗan sama sai ya je masallaci yana zuwa sai ya hango kullum dubi sai ce ya taki kullum. kawai sai ya dauke ya dauke ya zo nuna babansa ya ce kaga na Allah da ikonsa kaga wani bawan Allah ya taimaka min da wannan dukiya ma'a ya ce abin da yazid ya ce ai wannan dukiya ta wace kuma ba kai ba niyya ba ka a arattu cini ba kai da ba shi kuma ya ce shi gaskiya ta zama tashi suka rara suka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace laka ma nawaita ya ya yazi wa laka ma akhasa ya ma kai niyyar da kai yazid na cewa za ka yi alheri laka ta tabbata gare ka niyyar ka ka same ta kai kuma abin da ka dauka je ya zama naka saboda haka abinda mutum yayi niyya na alheri, ko da bai je ko an canza masa alƙibla to wannan baya hana ya samu sa a gurin Allah subhanahu wataala amma wannan baya hana idan aka canza wasiya shi wanda aka yi ma wasiyar cewa ai masa kaza ai masa kaza da dukiyar da dukiyar nan shi lalle zai cutu babu shakka zai cutu shi yasa wanda zai canjin wannan wasiya yake dauke da laifi mai mai mai mai girma shi yasa ibnu abbas kamar da ibnu jarir tabari ya yana cewa fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna lalle kadai laifin wannan yana kan waɗanda suke canzawar yake cewa wa qad waqa'a ajrul musi ala wa bari'a min ismihi wa bari'a min ismihi yake cewa shi wanda ya wasiyar ladansa ya tabbata a gurin Allah kuma laifin da za a yi wato da a ce zai yi zai bar dukiya ga ta nan a yi wani aikin alkhairi da ita sai wanda ya bar wa wasiyar sai je wani aikin banza da ita to shi ba za a rubuta sai dai a ba shi ladansa na niyyar alkhairi da ya yi shi kuma wancan a ɗora masa alhakin abin da ya na canza wannan wasiya da kuma abin da ya na aikin na aikin masha a wannan dukiya domin idan ya kasance shi ya yi abin da allah ya ce ya yi ta bil ma'aruf alwasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'aruf ya yi ta bil ma'aruf yadda ya dace yadda ya dace to wannan laifin wani wani ba ya daukan laifin wani Allah taziru waziratun wazira ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a babu wata rai da take daukan alhakin wata rai kuma babu abin da yake tabbata haƙƙi ga mutum sai abin da ya aikata anan da aka ce fa inna ma ismuhu kadai laifin yana kan masu canzawa ba wai yana nufin cewa kuma babu wani wanda zai dauki laifi ba sai shi kadai wanda ya canza a'a shi ma wanda aka yi canjin da shi aka bashi maimakon ba shi aka ce a ba ba ko aka ƙara masa maimakon ga abin da aka ce a bashi ya karɓi ƙari ko ya karɓi abin da ba shi ba kuma yana sane to shi ma ya karɓi ta balbal kada ka ji an ce fa inda ma ismuhu alal ladina yubaddiluna masu canzawa su za su laifi ka ce to ina ruwa na aini haka suka canza haka da suka canza su alaki a kansu ni a bani kayana kawai tunda dai sun ce kaza ne kawai ni a bani in dai har ya san cewa wasiyar da aka bari ba haka aka ce a bashi ba kawai waɗancan ne kawai suka haɗa baki suka ce kawai bukara mawa ne ko don saboda ya fi kusa da su ko don saboda ya fi musu alkhairi ko wani abu da suka hango suka ce a ƙara masa ko wani ba shi a cikin wasiyar suka shigo da shi suka ce a bashi muna ga shi ya kamata a ba ba ba to fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna da aka ce laifin yana kan masu canzawa to har shi kansa har shi kansa wanda zai karba alhalin ba haƙƙinsa bane ya karɓo ta hadisi ya tabbata a cikin sayar bukari hadisin umar salama radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa إنكم تقتسمون إليها ولعل أحدكم بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يكي كنا كاو حسومة وطريقين جمونك قبانا تنا يواوني في إيا مغانا دبين حجة تريان تريان سمر لنقوانسا الهالم بشيني من قسيابا shi kuma alkali mai yin hukunci yana yin hukunci gwargwadon yadda ya fahimci hujja kowane bangare ɗaya ya fi zaƙewa ya fi baki saboda haka ya fi gamsar da shi alkali alhalin kuma shi ne mara gaskiya sai aka ɗauki abin da ba na shi ba aka ba shi annabi ya ce faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi to duk wanda nayi masa hukunci nayi hukunci na bashi haƙƙin ɗan uwansa fa inna ma fa inna ma aqta'u lahu qit'atan min to ya sani wani kaso ne wani yanki ne na wuta na miƙa masa fala ya kuka kada ya kuskure karba saboda haka a nan malamai suke cewa hukuncin alkali hukuncin alkali baya halatta haram baya haramta halal abinda yake haram ne alkali ya hukunci aka baka wato ba naka ba aka baka to wannan hukuncin nashi ba zai mayar da abin ya zama halal gare ka ba saboda a fahimci wannan me yasa Allah subhanahu wataala ce fa inna ma kadai laifin yana kan waɗanda suka canza aka amfani da inna ma inna ma lil qasr li qasr al hukmi ko li qasr al wasf fa inna ma kaɗai. an kawo wannan ne ila domin kada wasu kada shi mai wasiya wanda zai bar wasici yayi hujja da cewa ni ina tsoron in nayi wasiyar nan ma karshe ma a canza mai ita don haka ni ba zan yi ba sai Allah ce a kai kadai laifin canzawar yana kan waɗanda suka canza kai ba zai shafe ka ba ce kama yi wasiyar karshe aje ai abin da ba shi ya dace ba to wannan kai ya hana ka yin wasiyar ka fahimci cewa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna kadai laifin yana kan waɗanda suka canza kamar Allah yana cewa ya kamata ku yi wasici kuma waɗanda aka yi mawasici wajibi su zartar da shi kamar yadda aka yi musu idan aka samu wani ya canza to laifin yana kansa wato shari'a ta hana wannan canji kuma waɗanda suke da faɗa a jiko masu shugabanci shugaba kada ya bari wannan canjin ya yi aiki idan har aka gaya masa cewa an yi canji a cikin wasiyyar nan to ya ɗauki mataki na yaga cewa ya gyara abin kada ya bashi domin abinda duk ya zama laifi ne zalunci ne to a shar'ance bai bar bai kamata a bar shi ba ya ci gaba wanda dai yayi wasici da abinda yake cutarwa ne ya bar wasiya da dukiyarsa amma abinda za a yi zai cutar ko yadda yayi wasiyar akwai cutarwa akwai wanda shi ya kamata a yi wasiyar ba a yi masa ba an yi ba wani wanda ba shi ya fi cancanta ba ko kuma ya yi wasiyar da za ta kawo yanke zumunci ya yi wasiyar da za ta kawo yanke zumunci a tsakanin 'yan uwa ya yi wasiya cikin 'ya'ya kawai ya ce a ba mu wani a ba mu wani wasu kuma ya hana su wanda wannan watakila zai iya bayuwa zuwa ga zumuncinsu bayansa ya lalace to wannan haramun ne haramun ne mutum ya yi wannan kuma duk wasiyar da ta kunshi cutar da wani ko ta kunshi qati'atu rahim Abin da zai yanke zumunci tsakanin yan uwa to wannan wasiya bai halatta a zartar da ita ba wajibi ne a canza ta a canza ta zuwa ga yadda ya dace a canza ta zuwa ga abin da yake ya fi dacewa shi ne abin da zai zama gaskiya kuma mai amfani an karbo daga Sayyidina abdullahi dan abbas da sayyidina ali radiyallahu anhu ma suna cewa in kana ausa fi dirarin lam tajuz wasiyatuhu idan mai wasiya yayi wasiya amma da cutarwa a cikin ta to wannan wasiya bata halatta ba kamar yadda Allah ta'ala ce ghayra mudar ba mai cutarwa ba Allah subhanahu wataala ce inna Allaha samiun alim lalle Allah mai ji ne kuma mai masani ne wato wannan wa'idi ne kamar narko ne Allah subhanahu wata'ala yake yi ga waɗanda suke canzawa wato cewa ubangiji subhanahu wata'ala babu abin da bai sani ba duk abin da mutane za su yi na dabaru na su canza wani haƙƙi zuwa ga wanda ba mai shi ba ko su ainihin ba ma wani wanda haƙƙinsa ba wato su hana wani haƙƙinsa su ba ma wanda baya da haƙƙi haƙƙi to Allah ya san wannan ya san duk dabarun da za su yi Allah subhanahu wata'ala ya ji wasiyar da mai wasiya yi sami'un ya ji wasiyar da mai wasiya yi alimun kuma ya san canjin da mai canji yayi kaka ya san kowa yana da iko kuma babu abin da zai hana shi ya kama wato wannan da ya canza da laifinsa ya yi masa hukunci akan canjin da ya yi a nan allah subhanahu wataala za mu ga ya karfafa maganar inna allah sami'un alim ce inna allah haƙiƙa allah ka'idar taukidi karfafa magana tana zuwa idan ya kasance wanda ake magana da shi yana inkari wato kamar bai yadda ba sai a karfafa masa magana lalle abin nan haka yake ko baka yadda ba kana musu lalle haka abin yake to anan kamar wanda zai canza wasiya kamar yana shakkar cewa canjin nan da yake yi ba wani abu yake yi ba kamar yana shakkar ba laifi yake yi ba duk da bai fito ya furta shakka yake amma aikinsa ya nuna haka a hukunce kamar shi mai shakka ne don haka sai aka saukar da shi a matsayin mai shakka ne aka ba shi hukuncin da ake ba mai shakka yadda ake magana da shi aka ce inna allaha sami'un alim inna sami'un alim lalle allah yana ji ya ji yadda mai wasiya dan ya bar wasiya alimin kuma ya san kai mai zartar da wasiyar ne da kai canjin ka caccanza wasiyar nan a wajen da yawa daga cikin malamai suna cewa duk wasiyar da aka yi ta da dukiyar da ta wuce sulufi wato ta wuce ɗaya bisa uku na dukiyar da mamaci ya bari to wannan musiya batacciya ce saboda hadisi mashahuri da ya zaki cikin sayo bukhari da muslim da wasu daga cikin littafin hadisi hadisin sa'ad ibn abi radiyallahu anhu yayi wata rashin lafiya a shekarar am hajjatul wada kuma yayi rashin lafiya mai tsanani annabi sallallahu alaihi sallam ya je dubo shi to shine yana kwance yake cewa annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa inni qad balagha bi min alwaj'i wa ana zumal ga rashin lafiya irin yadda ta tsananta gare ni kuma gashi ni ma'abocin dukiya ne wala yarithuni illa ibna babu wanda in yau na fadi mutu babu mai cin gado na sai ya ta mace ɗaya ita kadai ke da gado na da wannan wasu malamai suka yi hujja akan cewa idan mutum ya mutu da ɗirbar dukiya da yarsa ɗaya babu wani mai gado sai ita to a bata duka don wasu suna cewa a bata rabi tun da Allah ya ce rabi za a bata sauran kuma sai kai bai tilmali wato sai akai gwamnati to kaga akai gwamnati amma wasu malamai suka ce ai gashi abin da yake fala rituni illa ibnatun babu mai cin gado na sai wata abin nan saboda haka yaro ita za ta ni saka yana ganin sai mace ce a aure za ta yi dukiyar nan ta aure za ta ɗauki duk lamar lauyinta da ta da shan ta da abubuwan da suka shafi rayuwarta duka wannan dukiya ta mata yawa afa a bi sulusai mali sai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam to in yi sadaka da kaso biyu bisa uku na dukiyata raba uku kaso biyu duk in bayar fi sabilillahi annabi ya ce da Shila, yace ya ce kada ka yi sai ya ce bishadari to ya rasu da raba biyu in bar mata rabi in ba da rabi sadaka annabi ya ce da Shila, kada ka yi ya ce ya ce to in ba da sulusi mana nabi ya ce a sulus eh to sulusi a sulusu kasir amma da haka bai sulusi na da yawa wato kaga annabi ce da shi la ba wanda yake nuna iya gejin kenan sulusi ɗaya bisa uku sai ya ce da shi innaka an tazara warathataka aghniya khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nas yace kaga ka bar iyalanka da wadata ya fi alkhairi da ka bar su ba su da komai su tafi suna bara kaga anan a dunkule kamar wata bishara annabi ke masa cewa kakka dauka yanzu zaka mutu zaka yi rayu kuma zaka yi yaya shi yasa daya amma annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce an tazara warasataka kabar magadanka kaga ashe zai rayu bayan wannan yar bayan banda ita zai rayu bayan wannan ya kuma rayu wajen shekara 50 bayan wannan yana da ta zai mutu don haka cuta ba mutuwa ba eh ya zata shi mutuwa zai saboda haka har ya fara magana zai ba da dukiyarsa sadaka annabi ya ce a to sai annabi ya masa wata wani albishir amma a dunkule bai fito ya ce masa ba za ka rayu har za ka hayayyafa ka samu magada to amma maganar da ya masa tana nuna cewa ba zai mutu bar yaɗe ba ne zai bar mutu bar magada ne da haka ka bar magadanka da wadata shi ya fi sama da ka basu suna roƙo sai ya ce wa inna kalan lantun fiƙa na faƙatan tattagi biha wajen Allah illa ujirta biha ka sani dukkan wani abin da za ka ɗauka ka bayar dan Allah to za ka samu sakamakon wannan hatta ma ta jalo fi fimra'atik ki har abin da za ka sanya a bakin matarka wato ɗan abin da za ka yi na soyayya kana da lada imamu ahmad ya fitar a cikin musnad daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ya ce wadittu anna an-nasa ghaddu min ath-thuluth ila ar-rubu' fil wasiyya abdullahi dan abbas yake cewa ni na so ba a ce mutane sun rage maimakon thuluthi su rika ba da rubu'i wato ɗaya bisa hudu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdullahi ya ce sa'ad ibn abi waqas ath-thuluthu kafir kafir ko kabir thuluthi na da yawa wace thuluthi na da girma sa'id ibn mansur a cikin littafin sa sunan ya fitar da hadisi daga mughira daga ibrahim an-nakhai yake cewa kana al-khums fil wasiyati ahabba ilaihim min ar-rubu'i war-rubu'u ahabba ilaihim min ath-thuluth mutun ya bada ɗaya bisa biyar cikin dukiyarsa a matsayin wasiya haka ya fi soyuwa gare su yana nufin sahabbai haka nan ya bada ɗaya bisa hudu ya fi soyuwa a gare su sama da ya bada ɗaya bisa uku sai yake cewa ana cewa humal murrayani min al-amri al'imsaku fil hayati wa tabziru fil mamati ya ce abubuwa biyu ne dukkansu masu ɗaci marasa daɗi sanda mutum yake da lafiya yana da ransa da lafiyarsa ya yi rowa sanda ya zo mutuwa kuma ya almubazzaranci wani abu da ɗaci yake to idan da mutum zai yi wasiya bi aksara min Ya yi wasiya da abin da ya fi sulusi da ya zo rasuwa sai ya ce wato dukiyarsa ya kasata wato kamar mu ce ya kasata biyar ya ce ya ba da kaso biyu bisa biyar daga ya fi sulusi to ya halatta a zartar da wannan to anan yana abin yana komawa ne ga su magada idan suka zartar ta zartu idan suka ce ba matsala babanmu ne mahaifinmu ne alkhairin nan kuma shi zai samu don haka duk da haka ya yi wasiya da sama da sulisi mumin yadda shi kenan to idan sun yadda ya yi wasiya da sama da sulisi sai kuma daga baya suka canza ra'ayi bayan ya mutu bayan ya mutu aka zo aka yi lissafi sai suka kai kudin ba da yawa suka ji miliyoyin da yawa ɗaya ɗan kuma ya abin nan to sai suka ce kai mu fa gaskiya wasiyar nan tunda dama an ce sulusi mu mun da sulusin nan to suna da wannan haƙƙin ko ba su da shi eh wani ya ce ba su da shi suna da shi domin malamai suka ce tana yi wa tun a farko sun nuna sun yarda ne don su kwantarwa da mahaifinsu hankali kuma kunya za ta sa su ba za su iya ja ba mutum da dukiyarsa kaga zai mutu kana rigima da shi eh gashi kwance zai mutu yana cewa a rubuta kaza kaza ka ji an kwashi sama da sulusi ka ce baba ni ban yadda ba kai ka san da kunya wato kai yanzu jira kake kawai ya mutu to kunya za ta sa ba za ka yi magana ba shi mai rubuta wasiya ya ce to dukiyar nan ta wuce sulusi kun yadda za su ce ba mu yadda ba fi lai ba za su iya ba za ka kunya anan ba za ta ba su ba za ka kunya ce za ta sa su yadda to tun da kunya ce za ta sa su yadda to shikenan suna da haƙƙin rujui suna da haƙƙin rujui shi ya sa ibnu abi shayba a cikin littafinsa al-musannaf ya fitar da ruwaya daga sha'abi amir ibn shurahil sha'abi daga shuraih al-qadi yake cewa idza sta'zana rajul warasatahu fil wasiya idan mutum ya nemi izinin magadansa wajen yin wasiya fa ausa bi akthara min as-sulus yayi wasiya da abin da ya wuce sulusi fa tayyabu lahu su kuma suka nuna sun yadda don su dadada masa fa idza nafadhu aydiyahum min qabrihi wa min dafnihi in suka gama binne shi suka kakkaba hannunsa hannunsu daga kasar binne shi fahum ala ra'si amrihim to al'amarin yana hannunsu in sha'u a jazu in sun ga dama su bar abin ya wuce a haka wa in sha'u lam jizu in ba su ga dama ba suna iya cewa sun fasa wannan shine abin da afa Ibn abiraba da atawus da kuma alhassan da wasu daga cikin tabi'ai duk suka faɗa cewa suna da dama don suna da dama domin wasiyar a nassi daman an kayyade ta ne da sulusi abinda ya wuce sulusi to zai koma ga magada ne sai abinda suka ce yayin da ya kasance sun sun yadda ne lokacin da yake cewa su bashi izini zai yi wannan wasiya sama da sulusi suka nuna sun yadda sun yi haka ne saboda tausaya masa da kuma kunyarsa to abinda malamai suka ittifaki da shi shine ma ukhidha bi sayfil haya'i ghayr jais abinda kai amfani da wane yana jin kunyarka har ka karba daga wajensa to bai halatta ba ka je ka titsa mutum saboda kunya da nauyi da yake jin ka. ya baka abin da ba dan kunyan nan ba zai iya baka ba to bai halatta ka ci ba saboda haka haƙƙin bayan ya mutu ya zama nasu dukiya da zarar mamaci ya mutu to yanzu ba sunanta dukiyarsa ba sunanta dukiyarsu to haka in ta zama kafin ya mutu dukiyarsa ce amma da zarar ya mutu to ta zama tasu to kuma a lokacin suna da haƙƙi su ce abin nan sun bashi ya wuce a haka don su daɗaɗa mahaifinsu ko da bayan mutuwarsa ko kuma su ce a'a su ba su yadda ba to amma idan mutum yana da gado fa mun karanta hadisi ya ce la wasiyata liwaris duk mai cin gado babu wasiya gare shi to yana cikin magada ɗaya ne daga cikin ‘ya'yansa ko don ya fi kyautata masa ko don wani dalili ko kuma a saboda ya kula cewa sauran duk suna da hali shi kaɗai ne mai mara hali a cikinsu da ya tashi rasuwa sai ya yi wata wasiya ya ce to wani tun da shi kunga ba shi da ƙarfin da kuke da shi na yi wasiya a ba shi kaza cikin dukiya ta kafin a raba gado kuma an raba a ba shi kasarsa to wannan kaga ya yi wasiya ga wanda ba shi da haƙƙin wasiya ya take ita ma tana koma ga sauran magada idan suka zartar bayan rasuwar mahaifin suka ce tun da dai mahaifinmu ya ce a maka wasiya to wannan abin da ya ba da wasiya a fitar maka sannan a raba gado to wannan ya halatta ya halatta a yi haka domin dukiyar kamar yadda muka ce bayan rasuwarsa tasu ce sauraka duk abin da suka yi da ita hakkinsu ne idan mutum ya yi wasiya biyu kafin mutuwarsa ya yi ta ɗaya ya zo ya ta biyu ta ɗaya ta saba ta ɗaya to za a ɗau ta ƙarshe ne za a ɗauki wanda ya ta ƙarshe ta ƙarshen ta shafa ta farkon ibnu abi shayba ya ruwaito daga alhassan hasan ya basri yake cewa idan awsa bi wasiyatin thumma awsa bi ukhra ba'daha yu'khadhu bil min minhuma idan yayi wasiya sannan ya sake yin wata wasiyar to za a ɗauki ta ƙarshe haka shine faɗar aba ibnu abi ta ce faɗar tawus da abu shafa jabir ibn zaid kamar da yake cikin musannaf ibn abi shayba kuma wannan ne abin da aka ruwaito daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu idan zai yiwu a hada wasiyar duka biyu ayi aiki da su duka amma a cikin abin da bai wuce su da shi ba sai a raba ta wato yayi wasiya nan wane da wane da wane da wane ya faɗi sunaye nan ma yayi wasiya ya faɗi wasu sunaye waɗanda ya faɗa nan ba su ya faɗa nan ba to in zai iya yiwa duka a hada su amma kada a wuce abin da ya fi sulusi sai a ɗau daidai sulusi sai a raba musu sai a ba kowa gwargwadon abin da ya kama daga cikin haƙƙinsa haka ibnu abi ba ya daga al zuhuri muhammadu zuhri shahab al-zuhuri yake cewa idza awsar rajul bi wasiyatin thumma naqadaha fa hiya al-akhirah fa illam yanqudha fa innahuma tajuzani jami'an fi fi thuluth bil hisasi yace idan mutum ya yi wasiya sannan ya warware wasiyarsa ta biyu farko da ta biyu a rubutun yace da na yi wasiya amma na saki ga sabuwa to sabuwa za a dauka ta karshe idan kuma bai warware ta ba yayi nan kuma ya sake yin wata eh ta karshen bata warware ta farkon ba to shikenan sai a haɗa su a ɗauki abin da bai wuce sulusi ba a raba a tsakanin su abu hanifa yana cewa idan ya zamana wanda zai rasu ba da wato ba shi da wanda zai gaje shi kudinsa ko ya mutu sai dai a kai shi bai mali ba shi da mai gadinsa ko da asaba ba da su to wannan ya halatta ya halatta gare shi wasiya da dukkan dukiyarsa ya san cewa idan ya rasu to kawai shikenan za a kai bai mali dukiyarsa ce to yana iya cewa ya yi wasiya da dukiyarsa duka a je a yi kaza a yi kaza a yi kaza da ita domin abinda dama annab sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan abin da Abu Hanifa yake cewa illar wato dalilin da yasa annab sallallahu alaihi wasallam ya kai wasiya dukiyarsa da yawa ai ya ce ya faɗa haka ne saboda magada ce innaka an zara warasataka to shi wannan bai da magadan kaga abin da ake gudu na kai ya bar magadansa cikin talauci babu shi a tare da shi a shikenan shi ya halatta ya ba da dukiyarsa gaba daya haka aka ruwaito daga Ali da Ibn Abbas da masruq da ishaq ibn rahuya duk sun faɗi wannan gashi lokaci yayi ko ku gama magana akan wasiya ba abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh